wanto suna da wata hujja da za su kafa ma Allah su ce su ba yadda za a musu azaba ba turo musu manzanni ba kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul kar ya zamanto mutane suna da wata hujja da za su kafa ma Allah su ce ai ba mu bi ka bane ba mu bi dokokinka bane saboda muna da dalili kaza da kaza to tun kafin ka samar da dalilin sai aka yanke ka. saboda hadisi akwai hadisan da suka tabbata cewa akwai mutanen da za su zo ran kiyama suna kafa ma Allah hujja kaman kurma da bejin magana bejin abin da ake cewa zai zo ran kiyama yana kafa ma Allah hujja cewa shi ba tun da ake wa zai bai taba jin me ake cewa ba to akan me za a mishi azaba an bayyanta haka nan wanda yake wani ƙauye ko dauji shi ma ya mutu zai zo yana gaya ma Allah cewa shi fa tunda ake da'awa fa labari bai zama shi na musulunci ba har ya mutu haka yaro karami shi ma sai ce tuni ban balaga ba lokacin da ka aiko manzanni ni ban balaga ba haka nan tsohon da ya sami ikhtiladi an fahimta wani abin da kullum sai baka matsala tsohon da ya sami ikhtiladi rikicin tsufa sai da ya tsufa sannan labarin musulunci ya zo mishi bai iya tantance abu mai kyau da wa da mara kyau shi ba zai zo ya kafa ma Allah hujja shi fattun da aka turo manzanni shi bai mafahimci ma yake magana a kai ba haka nan mahaukaci lokacin da aka turo manzanni shi kuma yana halin wa yana halin hauka shi ma zai zo kafa ma Allah hujja cewa shi fa lokacin da aka turo manzan nan shi ma hukaci ne ta abin tambaya a nan hujjansa karɓaɓɓiya ne tunda Allah ya ce rusulan li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun hujjatun ba'da rusul saboda kar mutane su zo su kafa ma Allah hujja bayan ya aiko manzanni to tunda an aiko manzanni to yanzu wa'annan me hukuncinsu kurma ya ce shi baya ji bai aka faɗa ba duk da yanzu akwai zamani na maganan kurma yin ana wa'azi akwai mai fassara an fahimta akwai dai inda kuma ba a yi inda ba a ci gaba sosai ba a yi to shi yanzu wani hujjar shi karɓar biya ne inda shi wa'azi ake bai fahimta me ake cewa <laughs> an fahimta wancan mahaukaci ne tun da musulunci ya zo a haukan shi yake bai fahimtar komai har ya mutu ne hukuncinsa wani na za su je wuta kenan koko ba za su je wuta ba tsoho ya ce shi lokacin da musulunci ya zo ko labarin manzanni ya zo ya sami iktilali ba ya iya fahimtar gaskiya bai iya gane abu mai kyau da mara kyau ya ruki ya samu rubu to shi ma yana da hujja to a nan sai malamai suka ce duk da akwai hadisai mutawatirai da sauransu wanda suka zazzo hadisai mabambanta game da wannan matsala sai malamai suka ce abinda allah zai musu ran kiyama shine an ce zai hura wuta tana tashi sai allah ya ce masu yanzu idan na ce kuma biyayya za ku biyayya sai duka su ce eh me zai hana yanzu allah ne da kan shi kewa ke magana da su ta ce kai kurma da kai eh, tsohon da ya samu rudu da kai mahaukaci da kai da kake wani ƙauye labarin musulunci bai zo maka ba duka ku kama hanya umarni na baku ku shiga wutan can kawai sai wasu su ja daga su ce a kan wani dalili kai za ka kona ma Allah wasu kuma tun da Allah ne ya ce to babu wani dalili da zai sa su ma Allah musu sai su tafi zirr su kuma wasu sai su doge su ce ba za su je ba me hujjan Allah na cewa wasu je wuta wayanda suka tafin nan sun tsira wayanda suka doge din nan sai Allah ya ce manzanni ne ni da kaina nake muku magana kun saba mai ina ga na turu muku manzanni sai ka duba hagan ni da kaina ne ni ne mai saƙon kun karyata ni kun saba umarni na ga kuma dan manzo dan sako ne aka turo ba ni din ba to ni kun karyata ni na ga kuma dan sako na wayannan za su yi Allah sai ce wayannan da kuwa an turo musu manzannin a duniya ba za su yi imani ba da aka makoman su huta su kuma wayancan da suka tafi ta tabbata inda an turo musu manzannin wa za su yi imani to kaji yadda Allah zai hukunci ranar alkiyama al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat sai Allah ya ce la zulma al-yawm inna Allah mi sari'ul hisab shi yasa Allah tun anan ya yanke hanzarin wasu wanda suke da hujjan da za su gaya ma Allah hatta kalmar da mutane ke amfani da cewa ina ma da Allah ya shirye ni sai da Allah ya kawo ta yanke su kafin su zo su faɗa masa da ya ce kuliya ibadiyar lazina asrafu ala an anfusihim la taka taqnaqu min rahmatillah Inda Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min qabli an ya'tiyakum al'adhab baghtatan wa antum la tash'urun sai Allah ya ce an taqula nafsu ya hasrata Allah ce duk ina gaya muku wannan ne ku bi shirya ta ku bi mafi kyawun zancen da zo muku da ita kar gobe kiyama ku zo kuna cewa ya hasarata ya hasara mu alama farratu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin ko kuma yace au taqula law anna Allah hadani ko mutum yace ina ma da Allah ya shirye ni Allah laifin ka ne kai ne baka shirye da ni ba kaga nan ya kawo magana saboda yanke hanzarin wanda za su kafa masa hujjar haka aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral azab law anna li karratan la akuna minal to kaga anan malam da ya kawo wannan saboda a yanke hanzari ga wa'inda za su zo su kafa ma Allah hujja wa min